iba iba maras misali cuta ce da ke abkuwa ta ƙarin yaunin jiki ba cikin ƙa'ida ba ga mutum. Tana faruwa ne ta hanyar ƙaruwar kitse cikin tangar jiki. Ƙarin cin abinci ko ciyarwa wanda ta kansa yana da babban aunin kitse na dabba ko shan ababuwa masu yawan sukari balle ma sukarin masana'anta. Akwai kuma rashin motsa jiki kai a kai. Wato waɗannan ababuwan ne suka fi haddasa abkuwar kiba maras misali. A fuskar mu tana da alaƙa alaƙa da wasu halaye na zamantakewa cikin al'adun al'ummominmu inda wani wurin samun yin ƙiba wani nuni ne na cewar ana cikin wani yanayi mai sauƙi ko na kyau. Wa'annan nunin ana zaton ana cikin sauƙi ko ana kyau to a zahirin gaskiya nuni ne na wata cuta. A ƙasar niger yaya ake iya kimanta yaɗuwar cutar? A ƙasar niger ƙidirga daban-daban da aka yi a shekara 2015 sun nuna wani aunin kimanin kaso biyar shidda zuwa kaso shidda cikin ɗari na mutanen da ke da ƙiba maras misali. Bisa ga binciken da kuka yi, su waye cutar ta fi shafa a ƙasar Nijar, maza, mata ko yara? Can da ɗaukar yawan yauni wanda aka fi lura da shi wajen mata ne, a dalilin wannan tunanin na zamantakewar gargajiya da cewar a samu ƙiba. To, a yau ya karkata inda ya so mu shiga daidaito cikin wannan yanayi za ku ga maza da mata. Yanzu da yawanci ana ganin yara da da dama da suna da kibar da ta wuce kima. muke ke kwatanta wannan? An kuka lura za ku ga a cikin sabbin cimakar da ake wa yara akwai kitse mai yawa, sukari mai yawa, kuma ga karancin motsa jiki. Wani irin haɗurra ne waɗannan mutanen ke iya fuskanta? Da farko haɗarin abkuwar cututtuka ga zuciya da jijiyoyin jiki. A cikin su akwai cutar hawa-hawar jini, tsayin bugun zuciya, majina mai doshe gaba, cuta mai tsananta rashin samun numfashi mai kyau saboda aunin yaunin ya kai inda mutum bai iya motsa tsokar jikinsa za ku ga masu kiba maras misali suna fuskantar cutar da ke hana musu haɗin gwiwa akwai kuma haɗarin kamuwa da cutar suga masanan kimiyya sun ba da shawarin akalla a samu sa'o'i biyu da rabi na motsa jiki ko kuma a dinga motsa jiki kai a kai a cikin mako a kaucewa shan sukari da cin kitse don a kaucewa faɗawa yanayin kiba da ba ta da misali. L'obésité. Studio Kalangu.